الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na asabar yammacin 26 ga watan ɗaya. shekarar hijira dubu ɗaya da arba'in daidai <clears throat> inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na riyadu salihin na imamun nawawi rahimahullah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da ayyukanmu ya tabbatar da mu a akan digadiganmu rayuwa mu ta gargare cikin addinin musulunci. Insha Allahu za mu tashi babu tahrimi qaulihi li muslim ya kafir ah, shine ko babi da yake haramtar da faɗin mutum ya faɗawa wa musulmi ɗan uwansa ya ce masa ya kafiri wato a takaice dai haramun ne ka kira musulmi wanda bai aikata aikin kafurci ba ka ce masa kafiri haramun ne cewa wanda ba kafiri ba kafiri kafirci ne kun gane abu idan mutum ba kafiri ba ne kace masa kafiri to kai din zaka zama kafiri matsalar kenan kalmar kafirin ba za ta tafi a banza ba za ta taho kan wanda aka kira mata shi din in ta tarda shi shi din ne shi kenan sai ta sauka gidanta ne in ku ta tarda shi musulmi to za ta dawo wa wanda ya faɗe ta faɗin ta din ya sa shi ya zama kafin. Allah ya kare don haka sai mutum ya san abin da yake faɗi game da ‘yan uwansa musulmai ko shakka babu in mutum ya yi kafurci kuma kace ba kafiri ba ne nan ma kuma kafurci matsalar kenan ka ce kafiri ba kafiri ba ne kafurci ne ka ce musulmi kafiri kafurci ne ya za ka yi shuru kafiri ba za ka ce masa kafiri ba yarda da kafircin kenan ba ka yarda kafiri ba ne? no kafiri ne in ka ce ba kafiri ba kuma kai kafiri ne hmm. musulmi kuma ka ce masa kafiri to kai kafirin ne in ba kafirin ba ne عن ابن عمر ta'ala anhuma تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل annabi sallallahu alaihi wasallam in ji dan Umar annabi sallallahu alaihi sallam yace idza qala ar-rajulu li aqidi idan mutun ya gaya wa dan uwansa ya ce da shi ya kafir Wani akwai kafiri haka za ka ji kafirin banza kuma musulmi ne ba yanzu suka fito masallaci tare kuma bai ga ya yi tsadi ba bai ji ya kira wani Allah ba bai yi yanka don wani Allah ba bai yi wa ayar Allah isgilanci ba bai yi wa manzon Allah isgilanci ba bai yi hadisin manzon Allah isgilanci ba bai yi ɗaya daga cikin nawaqidul islami ba kuma yace masa kafiri to annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir idan mutun ya gaya wa dan uwansa musulmi yace masa ya kafiri aw qala aduwullah sai yace makiyin Allah kawai maki Allah wannan ma kafiri ne ake ce masa makiyin Allah aduwullah makiyin Allah kafiri kenan walaisa kazalika alhali shi din ba hakan yake ba ba kafiri bane ba maki Allah bane illa harra alaihi face sai wannan kalma harra ma'ana saraja sai kalmar ta dawo alaihi a kansa shi wanda ya faɗe ta yanzu shi ne kafiri ko maki Allah tunda wannan da ya gaya wa ɗin ba kafirin ba ne sannan kuma ba aduwullahi ba ne to yanzu shine kafiri ba. Allah ya kare mu wa alaikum duwun lahi ya yi? Yadda Allah na aduwullahi kenan eh kanji be wani anji on woni aduwullahi yi sam handai goɗɗo fiya goɗɗo keddo Allah sai to o mu. mo to a tawi o yaddi Allah sai a to a yaddi Allah ɗauka to kanjumon ke wiyata wannan wala nder tarbiya san baya cikin tar tarbiya fata na gari lamiri ne in ji haushi to kaga duka shine ɗanka ne kuma ka kira shi kefero ko bi kefero an hon kefero jotta eh eh, eh to yanzu abin da yake kafirci ne eh kila ba wani dan wasan banzansa yake yi eh. a matsayinsa na yaro sai kace mi da ke tara yanzu wannan aikin kaburci ne hmm? ko wara ta doke fara ko wannan to abi a da ke ya tara ko bolli doke fara ko ya nuna kenan kafirci ne wannan abu kuma ba kafirci bane kuma dan ka kace masa bi ke fero ta zan mu hula haka da wuya ba haushe ce maka dan kafuri sai dai ce maka shege dan banza mm. eh eh amma gulani ko bi ke fero bi jaluto do Allah eh to duka kalmomi ne marasa kyau ba su da amfani musamman ma musamman ma danka wanda kake masa fatan zama na gari kuma kace masa kefero dan kefero jalujo yadda Allah to wannan ina ne kai masa fata na gari hmm? duka waɗannan kalmomi haramtattu ne a rayuwar musulunci kama e, kamata musulmi ya rika jifan ɗan'uwansa musulmi da irin waɗannan kalmomin ba an gane ko don haka a'a يقول من دعا رجل آه، وانا وعن أبي أبي ذر وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من دعا رجلا في الكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا هر عليه متفق عليه harra alaihi ma'ana jara raja harra din raja Allah ya kare mu musulmi yana da kyau ya zama to mai tsantsan a cikin kalmomin da su zai faɗi kalma kawai tana iya fitar musulunci bai sani ba Babu na yani faushi wa baza'il lisani wannan babin shi kuma rashin kunya a kallo rashin kunya a magana rashin kunya a aikace su ne alfasha magana ta ba ta rashin kunya mai kunya ba zai yi baza ba mai kunya ba zai kallon shirme ba mai kunya ba zai aikata baza ba to alfasha takan zo a murya takan zo a kallo takan zo a gaɓoɓi in an tattara ta shine rashin kunya kishiyarta shine kunya alfasha yana daga alamar rashin imani kunya tana daga alamar imani duk wanda aka ce masa mai alfasha ne to bai da kunya wanda aka ce masa mai kunya to baya alfasha an gane to wannan babin yana nuna mana haramun ne yin alfasha wa baza'i sani da kuma tarwatun harshe tarwatu mutum ya zama mai korototo mai yawan surutu coi coi coi coi coi coi shi an zauna kawai shi ne ake ji inda ya faɗi sai an yi dariya in yana yi sai an shaurara kuma ba wa'azi yake yi ba wannan shine mai korototon harshe haramun ne domin zai wahala mai yawan surutu ya kubuta ba tare da ya halaka ba وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس المؤمن bi ta'ani mumini bai to mai suka ba in kaga mutum yana sukan waɗansu yana sukan mutuncin wasu to ba mumini ba ne ya ɗauki ɗabi'ar munafukai munafuki shi ke son ya ji wani ya ɓaci mumini kamar yadda baya so ya ɓaci to bai so waje ya ji wani ya ɓaci laisal mu'min bi ba'anin mumini bai zama mai suka wani ba ba wai ka ɗau ƙarfe ka so kamar ba a suka kowa ya sani kowa ya sani an je kai me yasa kake suka mutane to ba wai me yasa kake cakassu da karfe ba kana sukan mutuncin. kana aibanta su kana nakasa musu daraja kana ɗora musu illoli mumini baya illanta dan uwansa baya sukan dan uwansa wala la'anin ba a samun mumini mai yawan zagi abu kaɗan zagi abu kadan zagi shine la'an mai yawan zagi mai yiwa za a same shi mai zagi amma ba mai yawan zagi la'an la'an me yiwa a samu mumini yana dan sukan wasu amma ba mai yawan suka ba Me yiwa a same su yana dan zagi amma ba mai yawan zagin ba duk wanda kaga ya cika suka da yawa to ba mumini bane wanda ya cika zagi da yawa ba mumini bane amma ba mamaki a samu muminin ya dan taba zagi wani ko wani ana dan samun kuskure ya zagi wani lokaci ko ya dan yi wani sukan ra'ayi wani lokaci amma ba mai zurfafawa ba la'an aka ce la'an fa'alun lima yuridu kaga ai mai yawan aikatawa fa'alun kalma ce wacce ta kai matuƙa wajen mu balaga. an gane ko yawa la'anun me wa a same shi ba'in la'anun me wa a same shi la'in ga la'inun bai kai la'anun ba abai bai kai la'anun ba tsayinin bai kai tsakanin ba duk wanda kaga ya tsananta a soke-soken illanta mutane to imani ne bai da duk wanda kaga ya cika zagi mazama zagi to imani ne bai da to ai shi zagi ko a wasa zagi ne yanzu za ka yi wasa da babanka ka zage shi ko da wasa za ka zagi mamarka ko da wasa ka zagi sarki ko da babar bare ne sarkin eh a to ashe ba ta ma ya san inda ake yin shi ai ba a zagi zagi kowa ya san zagi kan ko a wasa zagi me yasa ka zage shi a wasan don ka tunzura shi ko don ya farin ciki eh in ka zage shi shi kuma sai dubi wanda ya fi naka sai ya rama in ka soke shi ba nan ku bare bari kuke kaza bai ce ah ka manta fulani nan suka yi kaza to shi ne suka eh ku fa gobirawa kowa ya san kurejin hankali to wannan ba suka ba ne? suka ne wannan eh to gidadanci wa ya fi ba hulatani gidadanci eh akwai ba gidaje ma kamar ba ni ba haka za ka ji ana cewa ba wannan yabo ne ba suka ba ne to mumini kuma za ka same shi yana irin wannan ne mumini baya sukan kabilar wani mumini kuma baya zagin wani domin hatta faɗan kabilancin da wasan kabilancin ba dai muna yi ba ne ai rikici ne wanda asalinsa tushensa ba mai kyau ba ne faɗan kabilanci ne ai faɗan ƙabilanci ba kyau gare shi ba domin laisa min naman ƙatala alal asabiya bai tare da mu mai faɗa akan ƙabilanci to irin wannan soke-soken da ake yi wa ƙabilu har shiri za ka ji an ware a gidan rediyo ana sukan ƙabilu wannan ta fito ta soki wa'ancan ƙabilan wannan ma wayo abokan wasa ne to kaga wannan sai dai kawai a samu ‘yan ruksa amma kushe wani da la'antarsa da illan tashi, duka ba wai ɗabi'a ce ta musulunci ba musulunci shi karramawa yake yi musulunci mutuntawa yake yi in mutunta kaka mutunta ne an gane ko yawa amma alfa'alu wasa da wargi da irin abin da yake maganganu waɗanda suke na faranta rai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yujibu ni al-fa'alu irin wannan yana burge ni eh ya nake ga kana ta haske ne an ji a amaryan nan ko bata dada dama rai ba sai ji haushin ka eh gaskiya wane ba kana haske ina ga garin nan fa ya dan karbe ka in ba is-gidanci kamar ba ai kaga baka bashi haushi ba ko duk da irin wa'annan kalmomin gaskiyawa ne idan da za ka yi kudi fa za ka yi kyau Allah baka sura mai fasali Allah dai baka kudi a ga tsari ba za ka ji dadi ba gaskiya honorable inda za ka samu kujerar nan da gari sun ji dadi don kana da alamar abin kirki eh to irin wa'annan maganganu irin su ake so wa ni alfa'alu to kai wai ɗan litiya tun baka auri hadizan ba nake ka kana ƙara haske lalle wannan ran da ka aure ta ina gafa fa sai ji haushinka <laughs> to wannan irin su duka su ne wasa a cikin raha mai daɗi ka samu abin da ka ga mutum yana so ka danganta shi da shi amma ba kabo ne kace ne kayi mafarkin kura tab kabo ne a radu an ce duk wanda ya mafarkin kura kaza kaza kaza sai ka bashi tsoro wai wasa kake masa eh ce to anya kana da awaki ya ce ina da su guda nawa to to da kyar za su kai sati ba kura ka ce ka gani ba ya ce to da wuya in ba a sace ma awakai ba a sati <laughs> yanzu wannan wasan ko da da wasa ka gaya mara ka burge shi to irin wannan sai ka gane menene alfa'alu wani da manzon Allah ya ce yana burge shi to irin su za a rika yi laysal mu'minu bi qaqqani amma mu'mini da yawan suka wala la'ani ko zagi wala fa'ishin, ko rashin kunya alfasha magana ta fata mutum ya kwambala rashin kunya bai jin ko tsoro ya kwaba rashin kunya baya ko shakka kallon rashin kunya kuri aikace a aikace mutum ya aikata rashin kunya ko kunya to wannan ba mumini ba mumini kunya yake yi wala ba zai ko ba a samun mumini da yawan surutu ba zai mai tsakakken harshe ratatatatatatatata shi ne ba zai mai yawan surutu a gane ko Bazaiya mace mai yawan korototo to ba mumina ba ce haka namijin ma ba mumini ba ne haka turmuzi ya rawaito ya ce hasan ashe mutum ya kamata yi wa bakinsa linzani, ya san me yake faɗi don ya zama mumini ko? Allah ya mu babu karahatu tabairi fil kalami to akwai hadisi ɗaya. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان الفوش في شيء إلا شانه babu inda rashin kunya za ta shiga abu sai ta bata shi in dai rashin kunya ta shigo abu to sai ya baci ko yarinya ce ta zama mara kunya sai ka gabata da kyau Ko waye ya shiga rashin kunya to za a gabai da kyau in magana ce ma aka sa mata rashin kunya ciki sai kaga maganar ta baci in kallo ne ma aka yi na rashin kunya sai kaga kallon bai ya baci in wani aiki ne aka yi rashin kunya a ciki sai kaga aikin ya baci duk inda aka jefa alfasha a abu to za ka ga abun alfashar sai ta bata shi Shi ne yake ma kana alfuhushu fi shay'in alfushu alfasha ma kana fi shay'in bai taba zama cikin wani abu ba illa shanahu face sai ya munan abu wa ba kana alhaya'u ita kuma kunya ita ce kishiyar fuhushi alhaya'u shine riddul fuhushi an gane ko wa ma kana alhaya'u fi shay'in alhaya'u kunya wa ma kana fi shay'in bai taba kasance cikin wani abu ba illa zanahu face sai ya kawata abun ko yarinya ce in kaga tana da kunya za ka ta ƙara burge ka tana da kyau ko ba haka bane za ko kai in za ka nemi aure ba za ka zaɓe mara kunya akan mai kunya ba ko kallon in aka yi maka na kunya sai ya fi baka sha'awa akan kallon rashin kunya duk inda kunya ta shiga abu sai ta wa abun kyau duk inda rashin kunya ya shigo kuma sai ya ƙara bata abu wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma babu inda rashin kunya take gyara abu sai ga mara kunya shi kuma mara kunya ya fi irin wannan rashin ya fi son rashin kunya amma duk dan kunya ya fi son kunya rawahu turmuzi wa qala hadisun hasan babu karahati taqiri fil kalami an karahanta kale cikin magana mutum ya rika kakaro magana wai bari ya burge maganar ma ba za ka yi ta irin ta al'ada irin yadda mutane ke magana ba a kai na daban ne bari ka rika tsara maganar ka ta fito daban kana kwakwaro ta da kyar da kyar wannan ka aikata abinci a musulunci don alamar girman kai ne wata shabduku fihi da cika baki da maganar eh, wato irin wannan ya taɓa faruwa a shekara ta 2009 shi wai a dole shi fa ƙwararre ne shi maganarsa ma ba zai yi irin ta jama'a ba wata تغيير والتشدد والتكلف الفصاحة ya ɗora wa kansa fasaha kalmomin ba ya dubo masu tsada-tsada ya rika aiki dasu su saboda ce ya san turanci kai kaji waɗansu me kuke ce musu word ne ko kuke ce musu eh suke fitowa daga bakinsa kai eh wai irin su ne <laughs> aka ce su sardauna suka yi wa wai ta fafale wai ya biki ta tura ko shi kawai ma ba turancin ya musu ba eh da ya zo ya tsaya ya kalle su ya kalle su ya ce we are Nigerians eh, eh we are no one to any kankambali and rigidibality <laughs> suka yi ta duba dishinare menene rigiki baliki menene kankan baliki mu 'yan Najeriya ba ma son rigima ba ma son kankan ba a cikin harka. To kaga yanzu menene rigiki baliki ba ture yayi kuma gashi sautin ya fita irin na turanci kankan baliki To suka yi ta duba dishinare ina kankan baliki yake ina rigiki baliki to hausa ce a yi wata kalluhul fasaha mutum ya ta ɗora wa kansa fasaha dole karfi da yaji wasu imarin washin luwa, da kuma aiki da waɗansu baki-bakin kalmomi sai ka riƙa dubo waɗansu baƙin kalmomi wanda ba kowa ya san irinsu ba a larabcin ba kowa ya san irinsu ba a turanci ko kuma hausa tsohuwa wanda ba kowa ya santa ba in kana taɗi to irin waɗannan su ne wato istimali wahshin luga amfani da baƙuwan luga wanda yawanci mutane ba su san ta ba ah, wa da ƙa'iƙin irab sai ka rika kawo li'irabai masu zurfi li'irabi mai zurfi za ka rika ɗebowa kana kawowa a ce kai wannan ya san larabci kai ya karanci lugar dama so kake ka burge fi mukatabatil awam lokacin da kake magana daga gama garin jama'a wa nahawihim da makamantan gama garin jama'a wannan shine abin da babin zai hana kalo taɗi da cika baki da shi da ainihin ɗorawa kai fasaha da aiki da bakin yarurruka ba bakuwan luga da kuma kakalo wani irin irabi mai zurfi lokacin da kake magana da gama garin mutane ka tara jama'a kana magana da su da kuma waɗanda suka yi kama da su to wannan abun ki ne don gudun kar zama mai girman kai don kada ka zama mai riya don kada ka zama mai rena mutane ana ganewa وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كاسن يوانشي ألتشا أنفين هكذا wani yanzu idan ya shirya lacca ya shirya ya shirya lacca zai shirya muku idan ya zo ya yi ya yi haikaki kamar duk ƙasar ba iliminsa kuma iya wannan binciken da ya yi ya tsaya ya ɓata lokaci sai ya zo ka ji ana ta tafiya kai wane wane kuma idan da za ka je da littafi ka ɗauko shi daga farko ba za ku dire ba ya tsaya ne ya kwankwance me zai zo ya faɗi ya burki shi kuma wanda bai sani ba sai ya ce ai ba kamarsa duk duniya ma to ko yaro ne ka tsare shi ka koya mar abu idan ya zo ya fito cikin jama'a ya yi ya za ka je eh to balle shi da kansa ne ya tsaya ya koya wa kansa ya koyi kansa tukun kafin ya fito ya gabatar da wannan lacca kai kuma sai ka ɗauka kawai duka haka take ba haka take duka ba ya ɗora wa kansa ne ya yi ta ƙoƙarin zakulo jumloli masu tsada ya yi amfani da su da yiwa ko don ya burge mai yiwa ko don kada a ce masa bai iya ba mai yiwa ko don ko don ko don duk irin waɗannan suna faruwa a laccas ɗin wayansu mutane وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنبئون كما masu zurfafawa sun halaka المتنبئون masu zurfafawa almusana'iuna almubalighun fil umur masu zurfafawa a cikin al'amuransu wannan jumla ana sa ta a ko'ina wannan hadisin yana da muhallin sha'id nau'i daban-daban ko a magana ne ka zurfafa ko a ainihin wata ibada ka zurfafa ko a zamantakewa ka zama kai mai zurfin ra'ayi ne ra'ayinka sai ka tsaya ka zurfafa wani abun da bai kai ya kawo ba sai ka tsananta shi har ka kai ga kafurta mutum a kai. yanzu wani ba ilimi gare shi sosai ba fa lacca yake ji na wasu malamai amma sai ya rike wata matsala da wani malami ya tsinto sai ya rinka kafurta mutane da ita sai ka ji yana cewa daga buhari har musulun ba inda aka faɗi kuma bai gama ahalari ba bai gama ahalari ba fashi din wai shi ma nan a ce ta wannan masani ne lacca ya ji kawai ba ta wani malami wanda shi ma malamin kuma eh da ya dage ya kwana uku yana bita tukun kafin ya fito ya yi lacca sai da ta bincike ya ɗauko wancan ya rufe ya bincika ya shiga kwamfuta ya huta, ya shiga nan ya huta ya ɗauko wancan ya haɗa kafin ya har haɗa laccar ba. amma shi ya tsinta a lacca wai har yana cewa akwai akwai akwai ka duba hadisi na kaza a cikin littafi kaza kamar shi ya karanta littafi daga farko har ƙarshe shi ji yayi ba wani ya faɗi wannan ba zurfafawa ne? ka tsaya a matsayinka na ɗalibi kar ka fara zurfafawa tun ba a je ko ina ba kalma eh, wato matsala idan ijtihadiyya ce ka kame kanka ka duba wani ijtihadi ya fi maka ya fi kwanta maka rai ka bi kar kuma ka kafirta mai ɗaya ijtihadin indi abu ijtihadi ne sai in nassi ya zo ƙarara. to wannan kuma ba maganar bari ka bi wani ka bi nassi an gane ko akwai matsaloli da yawa wanda za ka ga musulmai har suna gaba kai, wani ko addu'a kai in ka shafa sai ce maka kai ba ahli sunnati wal jama'a bane ya za ka yi daga hannu kuma ka shafa fuska wannan harka ce ijtihadiyya akwai hadisan da suka ce annabi ya ce kar ka daga hannunka ka sauke shi ba tare da ka shafa fuska ba to sai wasu a ijtihadin su suka ce hadisin mai rauni ne waɗansu kuma suka ce hadisin yana da mataki na hasan waɗansu kuma suka ce zai zama sahihul lingairihi Mafi yawa suka tafi akan cewa hadisin ra'isi ne to kuma akwai hadisai mutawatirai wanda duka su wa'ansu aka ce da'ifai ne to kaga wannan matsala ce ijtihadiyya ko in ka ga rashin shafawa ɗin, shi ya fi maka to in ka shafa wanda bai shafa ba kada ya ce kai ba Ali sunnati wal jama'a bane wanda kuma ga bai shafawa kai ma kun ka shedinka ka ce wannan da iya yi yake shi ma wani ijtihadi ya bi tunda babu wani hadisi karara ko aya karara wanda zaka kafurta mutum da ita kamar Allahu akbar bayan liman tabliq isarwa akwai inda suka yi zurfafa domin in ka dubi matsalar ka je ka kalle ta da kyau zubenta ba wai ka ji lacca ba fa ka je ka shiga littattafai ka duba ka ga yadda aka yi ta maganganu akan ɗaga murya bayan liman wayansu akwai inda suka tafi akan cewa duk mai ɗaga murya bai da sallah tun mai daga murya bai da sallah matsala ijtihadiyya ka kafurta mutum wanda suka tafi akan haka a cikin malikiya da ake danganta musu wannan kashi uku suka kasu kaje ka duba kashi uku suka kasu an ce ana iya wani ya ɗaga murya bayan liman idan waɗansu ba za su ji muryar liman ba ana iya wani ya ɗaga murya bayan liman idan liman ya samu laruri muryarsa ba ta tashi sama ana iya ɗaga murya bayan liman saboda jama'a sun yi yawa na nesa ba za su ji ba akan haka ne aka tafi ana daga murya an yi ittifaki akan wannan duka kaga da ba ku ko akwai yanzu idan da ne masallacin nan in ya cika gefe ya cika wanda yake can zai ji abin da liman yake faɗi to aka ce wani ya daga murya ya wakilci liman ko da daga waje ne don nan na can su ji su san halin da liman yake ciki akan haka ake daga murya saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sallah za a yi sallah da mutane baya da lafiya baya yi daga murya abubakar siddiq yana daga murya saboda laruri ladan liman muryarsa ba ta iya isowa ko aka ce an yadda ko yawan jama'a ko Laruran liman ko dai abin da ya kama da irin wannan ana iya dagawa sai wa'anda suka ce mutum bai da sallah fata-fata. wanda su ma ijtihadi ne ma ba hadisi karara da ya taba cewa duk wanda ya daga murya bai da sallah wallahi ba hadisi ba ayar ijtihadi ne an gane ko sai kuma suka ce duk mutumin da ya daga murya ba da yardan limaminsa ba liman ya ce shi a bar shi zai wadatar sai wani ya daga murya to in ka daga kayi shishigi baka da sallah baka da sallah saboda me saboda ka saba wa limaminka liman yace zai wadatar kai kuma kace sai kai amma suka ce idan da izinin limaminka ne limaminka ya yadda ka daga wannan baka da matsala liman ne ya wakilta ka a madadinsa to yayi an yadda suna nan fa maganganun zube ba wai ka shaurari wani malami ba ka je don Allah ka dauri tabin ka gani kada ka ga wani mutum yana sallah masallacin su ba a daga sauti ka ce wa'annan wa'annan ba addinin kirki suke yi ba akwai bayanin a'a akwai shi a hanasi kar kuma ka ga mutum haka kawai don su suna sanarwa sun tafi akan irin larurar da da aka taso da ita tun farko don da masallatai ba lasfiku kuma mutane suna da bukatar su je ga nesa liman sai yake wakilta masu daga sauti da haka ne har mutane aka saba har yanzu ake yi to yanzu don mutum ya yi sai ka ce masa bai da sallah eh idan bai yi ba yana da dalili idan ya yi kuma dalilinsa bai kai yadda za a ce masa sallah ba don in ka dubi karkashin wannan bayanin akwai wanda yake sam ba yadda za a ce mutum bai da sallah me dalilinku suka ce saboda ya yi ƙari daga muryan nan sautin da ya yi ƙari ƙari a addini kuma ɓata addini yake ya ce to ƙarin da ya ba ƙari ba ne kabbara ce kuma akwai ta a cikin sallah don kabbarar da ya daga tana daga cikin sallah abin da yake cikin sallah kuma in dai ba wani abu aka kawo aka ƙara ba ba ƙari ba ne ka je ka ga yadda malamai suka yi ta yi jumla ce ijtihadiyya ba wai jumla ce wanda nassin ta ƙarara yake ba fa don haka idan mutum wayanda suke da hujjoji akan cewa ba a daga murya suna da dalilansu karka kafurta su karka bata musu sallah don kuma wani ya kibari karka bata masa sallah don babu nassin da za ka kawo ka ce nassi kaza ya hana ka kawo hadisi balle ka ya kafurcewa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana ganewa ko yauwa don haka rashin sanarwa idan liman zai wadatar to shi kenan sai a bar liman da kayansa dama aikinsa ne duk mai yin wani abu a bayan liman sai dai wakilci liman ana fahimtar abin ko to amma kada ka kai gaba ta sallar mutane kai baka karanta komi baka ce duk wanda yake haka bai da sallah akwai mutanaddi'un masu zurfafawa inda suke bata sallar mutane wallahi shi yasa ne nake gaya muku al'amari in na ijtihadi ne a daina kafurta mutane a kan shi don mutum ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sau ɗaya suka ce bai da sallah don bai yi sau biyu ba ko kuma dan ya yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka yanke masa hukuncin cewa wannan ya kawo sabo ya fita daga malikiya malikiya ake yi wa ko muhammadiya Hmm? to in za ka yi abu ka yarda da kala rasulullahi duk inda aka ce kala rasulullahi to ba maganar ijtihadi kala Allah ba maganar ijtihadi an gane ko don haka yan uwa musulmi irin waɗannan matsaloli wanda malamai suka yi ijtihadi akan su suka gano su wanda da ai kai baka gano su ba ba don masu ijtihadi har suka kalkulo su ba ko da ka san da su kai da don ana Allahu akbar bayan liman ma da kana tuna ma akwai illa da baka sani ba to kar ka zo ka tsoma kanka cikin halaka ka kafurta wanda bai kafurta ba a rika sassautawa a hankali idan fahimta ta zo wa mutane duka a hankali sai a gane yanzu idan da a ce daga farawa kawai aka zo aka ce duk waɗanda suke ɗaga murya kafirai ne ba su da sallah akwai wanda zai sake zuwa gun wa'azinka irin wannan zurfafawan shi yasa annabi ya ce masu zurfafawa a addini sun halaka don za su rika sa wa'yansu ridda za su hana wa'yansu addini matsala ba ta kai ta kawo ba haika cewa mutum mai yin ta kafiri ne shi yake nakasa sunna a rayuwarmu akwai abubuwan da dama wani shi ɗan gefe ɗan jin lacca sai ya ɗauka kai da kake karantawa ba ka taɓa leƙa gumba sai sai su ɗauka bai san gun ba kai fa baka ji ba ne shi kuma fa ya karanta hikima ce ta karantarwa yana bin abunsa daki-daki kai ma da ba da landa yake kai ma da baka fahimta ba inda kwatsam ake wa mutane kai ma da baka gane ba da ba za ka matso ba ma addinin musuluncin kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo mataki-mataki ya rika bi don haka irin wa'annan matsaloli ƙanana-ƙanana kar muke yawan kawo su da sauri muna bata addinin wa'yansu da su matakinmu mu yi karatu a hankali wata rana da kansa zai gane kai da kanka wata ran in kai wa mutum bayani zai gamsu amma wani yanzu a haka in ka kawo masa irin wannan sai ya nesanci karatun ma fahimtar da yake ma sai ya bari wannan kuma ci gaba aka samu ko ci baya to wallahi ku daina ku dena yi wa malamai masu karantarwa shishigi malamai da kuke ganin sun nan fa abu da yawa sun san da shi kar ku tsammanin wai kai ba su san da shi ba sun san da shi su fa karatun suka yi tun lokacin ba a littafi suke bi daga farko sai sun kare shi kai kuma yanzu kame kame kake bi sai ka riƙa ganin kamar kafi malaminka to don haka ‘yan uwa addinin musulunci yana da buƙatar taka tsantsan ba a son zafafawa abin da bai kamata a zafafa ba ba a son kuma sassautawa abin da zafi yake duk inda maganar zafi ta zo to kar a sassauta amma gunda ba gun zafafawa ba in ka zafafa to za ka yi kora a addini ga wuraren da ya kamata mu zafafa ba ma zafafawa duk mun kare fama tala a kasuwancin wai mu ahli sunnati wal jama'a ba za mu gyara ba sai mun zo cikin masallaci mu kama fada da junan mu eh ga maganganu in muka zauna ƙarya da gaskiya labarun ƙarya da na gaskiya duk ba mu gane sunna ya kamata mu gyara wannan ba sai mun zo masallaci mu riga zagin junan mu wannan ina gaya muku akwai waɗanda suke da zafin kai ba to mu sassauta wa kanmu halakal mutanabbi'una qala ha talatan har uku ya faɗi yake halakal mutanabbi'una halakal mutanabbi'una halakal mutanabbi'una rawahu muslim al mutanabbi'una al mubalighuna fil umuri don karka ɗauka fassarar wata iri ce aka yi da gangan waɗanda suke zurfafawa cikin al'amurra kowane al'amari yana da kyau ka tsaya mutawassilan shi ya sa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam aka kira ta ummatan wasaɗan al'umma ce tsatsaka ita na tana tafiya baina tashaddudi wata tasahhud ba sassautawa kuma ba tsanantawa a ciza a fura to sai kaga al'amari ya tafi daidai Allah ya taimake mu in aka ce yau ga wannan abu ne ya ta karara shirka ce ya ta karara da nassin hadisi bid'a ce to wannan ba wani boye boye an gane wannan to Allah ya taimake mu وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله yubghidul البليغ الله yana kusace da albaliga wanda yake zurfafawa minar rijali cikin mazaje Allah yana fushi da mai zurfafawa a cikin maza zurfafawa a kowane irin al'amarin da bai kamata a zurfafa ba hatta magana kar ka zamanto mai zurfafa magana kowane irin abu alladhi yatakallalu bi lisanihi kama yatakallalu al-baqaratu ko magana zai yi sai kaga yana jijjuya ta kamar yadda saniya take jijjuya harawa a harshen ta. rawahu abu dawud wa turmuzi wa qala hadithun hasanun وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم wanda ya fi soyuwa gare ku wato cikinku a gare ni wa aqrabakum minni wanda ya wanda ya fi kusanta ta a cikinku majlisan a mazauni wanda mazauninsa ya fi kusa da mazaunina na fi sonsa ya fi zama kusa da ni kun fahimci abu? yauwa wanda na fi so wanda kuma mazauninsa yake kusa da nawa yau malkiyamati in an tashi alkiyama gani gashi ina kuma sonsa fiye da kowa sannan masaukinsa kusa da nawa waye ne a hasanukum a halatan wanda ya fi ku kyawawan halaye wanda yake mu'amala da mutane da hulƙin hasanin da kyakkyawar mu'amala baya tsananta wa jama'a yana biyo musu ta hikima ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana an gane ko ka bi mutane da hikima da wa'azuzzuka kyawawa to sai ka samu karbuwa kuma har a fahimce ka kada ka yadda ka gaskata ƙarya kada ka yadda ka ƙaryata gaskiya don a yadda da kai amma ka ja hankalin mutane cikin hikima don ka ɗora su akan gaskiya ka ja hankalin mutane cikin hikima don ka nesanta su da ƙarya an gane ko? wani yanda za ka biyo shi har ya fahimce ka idan da gatsau ka zo masa da daga ran farko ba zai dawo ba ina muke na'am wa inna abgabakum ilayya wanda kuma nafi fusata da shi nafi kinsa wa abadukum minni yawmal qiyamati wanda yafi nesa da ni in an tashi alkiyama athartharuna masu yawan surutu eh tartaru masu surutu shi ko babansa bai bari ba sai yayi gulmansa ko yanzu ko yaya ya kuke ganin matsalar baban nan kai baban nan namu sai dai mu ta hakuri da shi ka duba fajiya babansu ma ba su bari ba balle malaminsu eh uwarsu ma ba sa bari in sun haɗu balle malaminsu balle shugaba balle kuma wani dottijon unguwa haka nan to irin wannan mai yawan surutu annabi ya ce nesa da ni ranar gobe kiyama sannan kuma na tsane shi to yanzu wanda manzon Allah ya tsana yake nesa da shi wace fa'ida ya samu abogabukum ilayya wa abadukum minni yawmal qiyamati su sune masu yawan surutu sai suwa kuma wal mutashaddikuna da wa'anda suke da girman kai za su yi magana sai sun cika baki oh. wato irin su ne mutashaddiqun su ma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsane su wal masu girman kai masu jijji da kai su ne in ka dubi fassararsa za ka gance wal mutakabbirun al mutakabbiruna ma'ana al rawahu turmuzi wa qala hadithun hasanun wa qad sabaqa sharhuhu fi babi husnul Da ma mun yi wannan hadisi to waɗannan sifofi ne da ya kamaci musulmi ya rika santa kansa da su wato ana so mutum fa kar ya koyi girman kai kar kuma ya koyi rena jama'a duk wayannan hadisa da suke karantarwa husnul khulqi banda reni banda yau mutane kallon su ba kowa bane don mai irin wannan ɗabi'ar shi yana tsarkake kansa ne kuma Allah ya ce wala an kusaku wani fa yanzu yana nan shi ya fahimci sunna gani yake kowa ma bai gane sunna ba sai shi alamar ya tsarkake kansa shi kam in ana wa'azi kara daya ana ta yi wa ahalin kawai ba dole ba sai ana dawowa cikin gida ba don ba haka ba ƙarshe sai kai ɗin ka zoɓe ba ka sani ba sai ka zobe ba a son girman kai ga mumini ahli sunnati wal jama'a ba a son ahli sunnati wal jama'a da rena mutane ba a son ahli sunnati wal jama'a da bakar magana da rashin iya magana da rashin iya kira dare wallahi wayansu daga cikin ahli sunnati wal jama'a su suke karasa ana zakin sunna wani ba idan ya je cikin abokanansa shi zai tsokane su don su zagi sunna shi zai fara kawo maganar don a zagi ahli sunnati wal jama'a yanzu wannan ciyar da sunna gaba yake amma idan da yana da ɗabi'u masu kyau baya kushewa yana ci gaba da idan an yi kuma zai kawo kalmomi na jan hankali a shaide shi da ɗabi'a mai kyau da kyawawan halaye da lafuzza masu daɗi a nemi ma da yaya za a ɓata ahlus sunnati wal jama'a a rasa da ya za a kushe su amma kai din ka fetsa ne kayi kaza kayi kaza bakar magana ashar yanka kushe zagi eh yaushe ne za a ce halin sunnati wal jama'a mutanen kirki ne kar a same ka mai shishigi kar a same ka mai yawan zurfafawa kar a same ka mai girman kai kar a same ka mai tsarkake kai da yawa wala tuzakku anfusakum inna allaha huwa ne? eh inna allaha yuzakki man yasha huwa alamu bimani ittaqa ko hmm. Allah shi ya san wanda yake da takawa don la ya zuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin zuru ila a a'malikum ila me wa qulubikum a a'mali zuciya da aiki ake kallo ba a kallon aikin ka dai don ka aji cikakken gemu ka sarrafa wandonka mai kyau kana da asuwaki a hannu sai a dubi zuciyarka hmm? kwarai kuwa ba shi kai na Ali sunnati wal jama'a ya samu ba <laughs> to ai yana iya yi don riyama in nan ɗin haka aka fi yi don ya karbu shi ma ba sai yi ba su hakim wuya gare shi ko barin gashin wuya gare shi ko ko dage wandon wuya gare shi to amma sarrafa zuciyar shi ne aiki la yanzuru ila jasadikun suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila a'malikum qulubikum wa a'malikum zuciyarka za a fara kallo ina take harara Allah sai a dubi aikin yayi daidai da wanda Allah ya ce yayi eh to zuciya da aiki sun yi kyau to ka karbu ashe ku ba wanda ya san mai takawa sai Allah shi yasa yake huwa a'lamu Bima bimanittaka ina iya in yi shiga mai kyau kullum da rawanina da alkyabba da aswaki na da tarbi na ma yawan surutu in an daga ne yi eh amma kuma Allah ya dubi zuciyar tawa ya ga ya ga ganta sam haihata haihata su hukan su hukan ce don na karbu ku ban karbu agun Allah ba mai aka yi to wallahi ahli sunnati wal jama'a ku shiga taitayin in za ka tsaya ka tsaya ka yi aikinka don Allah da ikilasi kuma ka yi kuma ka rika bin hanyoyin da za ka yi don ka tallata addinin Allah ta hanya mai kyau kar ka zo kana ainihin yin abun da zai sa a rika nesa da abu kar ka zo ka rika yin abun da zai sa a yi ta nesa da abu don kana zuwa makaranta sai ka riga ganin wanda bai zuwa makaranta ma kafiri ne a'a kai kokari kamar nasiha ba kafiri bane tukun sai in ka ji ya zagi makaranta to ya kafirta an gane ko to Allah ya taimake mu ina muke to anan za mu ta na'am Eh, ya kamata ‘yan uwa mu haɗa kanmu da muke iddiayin sunan nan don mu ga wannan sunnar ta tashi ta tafi mun danne wa'yansu bidiyoyi da ake yi amma kar mu dawo ko muna rikici a mu lokaci guda akan abun da bai kai kaya kawo ba kuma hakan yana hana ma mutum samun ilimi mai albarka daga ka fara fahimta sai ka kama kuma rikici da malamai tun baka je ko ina ba to yaushe za ka yi karatu akwai wanda fa girman kai ya hana shi ya samu ilimi saboda ya fara malantar da kansa in ya zo zai yi karatu a gunwa ne za a gano shi in ya zo gunwa ne ma za a gano shi kai shi fa ya zama ne ko ya dage a haka sai ta bin kasar kasar yana ji eh eh? <laughs> eh akwai wanda aka fara karatu da shi to da aka zo ya ga in an zo fa sai an ce kowa ya kawo shaka sai ga za a tona mar asiri kar ya zo ana ganin shi kamar ya sani eh shaka a kawo shaka sai ya daina zuwa shi batsalar abin da ya hana shi zuwa wai sai a ce sai mutum ya karanta cikin mutane to wannan ba tonon asiri ba amma ana yi tonon asiri ne don haka ba za mu je ba wai na gaba sai ya bar zuwa to yanzu wa wa'anda ba su bar zuwan ba su suna da hadisai yanzu riyadu salihin nan mun gama babin farko aka kuma kullum muka zo sai an karanto wanda aka yi kai da baka zo ba ba asara kai ba asara ne wallahi yi har kai din ni ko da ba kai da wallahi ni da ni aka ba yanzu haka wallahi yaran mu muna nan da su kanana in ya faro maka daga hadisin farko har sai ya zo ba hadisin karshe yanzu mun gama da wannan za mu zo kuma fassara musu shi mu musu bayani ko ina za su iya yin wa'azi da shi ko cikin jama'a saboda muna so mu dasa al'umma ta gari ba wai muna so mu rinka yin karatu kawai na ragaga hakan nan ba to amma mai girman kai ba zai iya yin irin wannan tukan ba amma a zo a bude sha sha sha sha shi ma yana da littafin kai to wannan kan bai iya yi ba ba girman kai ba ne ni kan ban kai Ni kam ina gaya mana wallahi ina gaya muku, ba kowa zai gaya muku wannan abubuwan ba. Yauwa, babanka ne in ka rasa shi sai malaminka, su ne za su iya gaya maka abu ba sa sauranka. Karatu in ma ba ka yi shi ba nan gaba za ka rasa ina za ka yi shi. Gara ka yi shi ko ka karantar da wani ka kai ma wata rana. wannan ilimi da kuke gani kullum dada nutsewa yake ana dada kawo gurbatacce kuma in an kawo gurbataccen gyara shi ake yi kai da ka zo yanzu zai ka dauka shi din ne idan ba a dasa nagari ba to nagarin za su zo su yi karanci shi yasa aka ce za a dauke ilimi ba wai ilimin za a ɗauke shi a zo a bude littattafai a tarda babu ba malamai wa'inda suke tsaye akan na za su ta ƙarewa. sai a zo a barbara gurbi sai su ta karantar da mutane ko yi jitu shaɗe eh? to kaga wannan akwai matsala Allah ya tsawaje na'am shikenan ba tambaya ko to sallu ala biyar karim musa ɗan uwan Alhaji Muhammadu cikin addu'a yana kwanci har yanzu bai da lafiya Allah ya bashi lafiya sauran yan uwanmu duka muna fatan Allah ya ba su lafiya eh yau ma ya eh, ya koma din ya dawo don haka muna masa fatan Allah Ubangiji ya bashi lafiya Allah kuma ya bashi ladan ayyukan da yake yi da lokacin da yake da lafiya domin shine ribar wani lokacin da mumini yake da lafiya in yana ibada to in rashin lafiya ta kwantar da shi in kuka zo kuka yi yana gida sai a bashi lada irin na saboda Allah zai ce ni ne na tsare shi da yana da lafiya da yanzu ana can ana tare da shi don haka ku rubuta shi cikin waɗanda suka je kaga ribar irin wannan kenan salatul jama'a in ka kasa baka je ba in dai dama kullum kana zuwa sai a rubuta maka kana kwance a gadon asibiti sai a rubuta ka cikin masu sallah a masallaci kada wannan riba ce makaranta da kake zuwa in ka kasa sai a rubuta ka cikin waɗanda suka je dukiya kake da ita da kana ta sadaka sai ta ƙare duk lokacin sadakar ka in yayi sai a rubuta maka yi don inda kana da shi da za ka yi haka al'amari yake Allah ya taimake mu mu sa 'yan uwa a cikin addu'o'in mu don Allah ba wai sai waɗanda muka sani ba duk sanda za ka yi addu'a cikin kiyamun laili ka da daddare ka riƙa ɗagawa kana cewa ‘yan uwana musulmai wa'anda suke cikin matsala Allah Ubangiji ka sama musu mahuta dalilin ka yi wa ɗan uwanka addu'a kai kuma sai Allah ya karɓi taka mala'iku su ma yi wa ɗan uwa rowar addu'a kuma kamar ka yi wa kanka rowar addu'ar mala'iku kuma rika taimakawa ‘ya'yanmu da addu'a yanayin da muke cikin nan Allah ka tsare mana 'ya'yan nan namu ka shiryar mana da su Allah ya sa tafiyar mu ta zama iri ɗaya akan kitabu sunna muna fata bayin Allah wa'inda suke cikin rashin lafiya Allah ka ba su lafiya wa'inda suke cikin matsalar yanayin rayuwa Allah ka sama musu mafuta yan kasuwa Allah ka sa albarka a kasuwancinsu domin dukiyar musulmi ta musulmai ce asarar musulmi asarar musulmai ne manomanmu Allah ya sa wa nomansu albarka makiyayanmu Allah ya sa wa kiwonsu albarka ma'aikatanmu Allah ya sa wa ayyukansu albarka masu sana'o'i Allah ya wa su albarka matasanmu Allah ka yi musu albarka Allah ka sa su zamanto matasan musulunci na gari Allah Ubangiji ka taimaka wa dattawanmu waɗanda muke tare da su suke taimaka mana da shawarwari da addu'o'i muna musu fatan alkhairi Allah ya saka musu da haƙuri da mu da suke yi muna da ƙarancin shekaru amma suna tare da mu duk da haka muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karɓi rayukanmu da mu da su mahaɗar mu ya zama jannatin firdausi da rahmar Allah Matanmu da suke haƙuri da mu duk da ba mu da shi da talaucin amma sun haƙura sun zauna a gidajen mu suna da damar da za su yi gore su fita amma suka haƙura wani lokaci su ci wani lokaci su rasa wani lokaci su yi wanki wani lokaci ba su yi ba wani lokaci kansu na ciwo su rasa paracetamol amma sun haƙura to Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa jannatin firdausi ta zama makomar mu da mu da su Allah ubangiji taimakawa mu da ilimi mai amfani Allah ka taimake mu da haƙurin zama da juna Allah ka taimake mu da yi wa malaman mu da'a da iyayenmu Allah ka taimaka man da yi wa shugabannin mu biyayya da da'a Allah ka taimaka wa shugabannin mu da tausayi da jinkai Allah ka taimaka wa iyayen mu da tausayi da jinkai Allah ubangiji ka taimaka wa ‘ya’yanmu da biyayya da ɗa’a, ka taimaka wa iyalanmu da biyayya da ɗa’a, mu kuma ka taimaka mana da tausaya musu Allah mun tinkare ka da bukatunmu na duniya da lahira Allah ka biya mana bukatunmu na duniya da lahira Allah kai ka san matsalolin bayinka Allah Allah kai ne kuma kake maganin matsaloli Allah ka maganta mana abinda muke da nufi a kansa wanda baya da kyau Allah ka gyara mana shi abinda muke da nufi a kansa kyakkyawa Allah ka cika mana burinmu ka biya mana bukatunmu abinda muke tsoro Allah ubangiji kai mana katangar kariya da shi bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين